وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kaɗai cancanta abauta masa kuma Allah ta'ala ya ba mu iko za mu ci gabar karatu cikin alkur'ani mai girma tare da fassara shi zuwa harshen hausa gwargwadon yadda Allah maɗaukake fahimtar da mu kamar yadda muka saba yi a cikin wannan wata na ramadan yau guni na takwas ga watan ramadan a hijira annabi sallallahu alaihi sallama 1441 wanda kuma shi ne ɗaya ga watan biyar shekara ta 2020 daidai a kirgin miladiya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aikata daidai akwai yan uwa a cikin tambayoyin yan uwa mu karanta wasu daga ciki akwai wani bawan Allah da ya rubuto cewa wani bawan Allah ne yana kan mashin sai ya buge wani ya buge shin kuma sai ya faɗi sababin wannan bugewan ya mutu to wanda ya buge din kuma a wanda aka buge ya mutum ba musulmi bane shine yake tambaya shin akwai kafara a kansa ko babu kafara a kansa malamai sun tattauna akan matsalar mutumin da ya kashe wani bisa kuskure kuma wanda ya kashe din ya zama na cewa ba musulmi ba ne amma kafiri ne na amana wanda ake zaman lafiya da shi wato babu yaƙi tsakani shin irin wannan mutum ana yin kafara a kansa ko ba a yin kafara a kansa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'mina wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina a kai tsaye Allah subhanahu wa ta'ala shi baya halatta a ce wani musulmi ya kashe musulmi sai dai bisa kuskure faman qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wanda ya kashe mai imani bisa kuskure to akwai kafara a kansa wannan haƙƙi da kaninsa da ubangiji kenan akwai kafara fa tahriru raqabatin mu'mina menene kafaran shine yanta baiwa lokacin da ake akwai bayi sai ce wa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min fa tahriru raqabatin mu'mina idan kuma yana cikin wasu mutane ne ma waɗanda su waɗannan mutanen ku ne ma'ana abokan ku ne su ba musulmai ba ne bal ma yaƙi kuke yi da su wa huwa mu'min amma shi mumini ne amma yana rayuwa ne a cikin wasu mutane waɗanda suke ba musulmai ba suna ku. to shi ma dai fa tahriru raqabatin mu'mina za a yanta baiwa amma sai ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan yana cikin wasu mutane wanda tsakanin ku da su akwai zaman lafiya akwai zamantakewa ta amana da ba za a yaki juna ba babu yaƙi tsakanin ku bai ce wa mu'minun ba bai ce shi mu'mini ba sai ya bar haka yace in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina idan yana wato tsakanin mutane ne da kuke da zaman lafiya da su kokallar jeniyar amana da su sai ya kashe shi bisa kuskure sai ya ce wa fadiyatun musallamatun lahali da diyarsa za a biya zuwa ga za a bayar zuwa ga iyalansa wata hariru, raqabatin mu'mina sannan kuma ya yanta baiwa mu'mina mai imani to karkashin wannan ne da Allah madaukake cewa in kana min qaumin bainakum wa bainakum mithaqun fadiyatun musallama idan tsakaninku da su an kulla garjejiyar zaman lafiya sai aka kashe wani daga cikinsu shine wasu malamai suka ce kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce wa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min haka nan ma wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun ana qaddara huwa mu'min ma'ana in ya zama shi mai imani ne tsakanin ku da su akwai yarjejeniyar zaman lafiya amma shi mai imani ne a cikinsu to sai Allah ya ce fadiyatun musallamatun ilali wa tahriru qabati mu'mina da aka suka ce idan mu'mini ne ake magana anan amma wasu malamai suka ce Allah subhanahu wataala <coughs> a cikin wannan ayar da yazo cewa wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ilali bai ce wa mu'minun ba suka ce dan haka wannan yana nuna a kafirin amana da ake zaune da shi lafiya idan bisa kuskure wani mutum ya kashe shi to shi ma akwai kafara a kansa to wannan zai zo mu cewa kaga mas'ala ce da malamai suka yi sabani akan kafirin amana wanda aka kulla yarjejeniyar zaman lafiya da su babu yaƙi da juna to an yi sabani akan shin za a yi kafara ko ba za a yi kafara ba ya rage sai ka ce to waɗanda ba musulmai ba da muke rayuwa da su a wannan ƙasar a wani ma'auni za mu sa su mu sa su a ma'aunin waɗanda ba musulmai ba wanda aka kulla yarjejeniyar amana ne da su kamar yadda su suke faɗa cewa ai Najeriya an kulla yarjejeniyar zaman lafiya tun da aka kafa najeriya lokacin an daidaita tsakanin waɗanda ba musulmai ba da waɗanda suke musulmai za a zauna lafiya to wannan yana nuna alkawari da yarjejeniyar zaman lafiya wasu kuma suna ganin cewa a in ma alkawari ne a wancan lokacin aka kulla to sun warware saboda su ne suka kakkashe mu a kafan su ne suka kakkashe mu a tafawa balewa su ne suka kakkashe mu a zangon katam su ne suka kakkashe mu a jau su ne suka kaza wasu na ganin cewa in ma wancan alkawarin da aka yi ne to wanda sun warware su ma'ana ba su zamo waɗanda za a ce suna amana ba ne kenan dai kaga wato sabani akan sabani kenan asalin mas'alar ma akwai sabani akan ta sannan kuma shin waɗannan waɗanda muke rayuwa da su a ƙasar mu menene hukuncin da za a ba su shi ma mas'ala ce da take buƙatar dogon nazari da kuma akwai sabani akan ta da haka shi yasa A abin da ya fi kusa mutumin da ya kashe wanda ba musulmi ba irin wannan kasar Tamu ba sai ya yi wani wata kafara ba insha Allah ta'ala Allah ya samu dace a tambaya ta gaba wani yake cewa waya ake ciyarwa ga mutumin da yake da lalurar da ba zai iya azumi ba amma a cikin mutane akwai wanda shari'a ta ba su dama su ciyar idan ba za su yi azumi ba kamar mutumin da yake da rashin lafiya da gomamman rashin lafiya wanda ba a tsammanin zai warke ballantana ya biya daga baya haka na mutumin da tsufa ta riga ta kama shi ya riga ya tsufa ya manyanta ba zai yi kai tsammanin cewa zai dawo yaro ya zo ya azumi ba to shi ma wannan abin da aka tsora a kansa shine ciyarwa wasu malamai suna ganin ciyarwa wajibi ne wasu malaman suna ganin cewa ciyarwa ma mustahabbi ne ma'ana in yana da shi da ya ciyar in ba ya da shi shikenan ciyarwa ma ya faɗi a kansa a wannan shine abin da mafi yawan malamai suka tafi akai cewa in yana da shi ya ciyar in babu shi kenan ya faɗi a kansa ba za a ci ana bin sa ba shi ba to yaya ake ciyarwan shi abin da yake tambaya kenan a Allah subhanahu wa ta'ala kira abin ta'am wa alladhina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin ko masakin a wata kira ga wanda suke ganin cewa wannan ayar ba shafe hukuncin ta ba ana kafa hujja da ita akan tsofaffin da ba sa iya yin azumi wa alladhina yutiqunahu waɗanda suke iya yi amma da kyar da gumin goshi da wahala saboda tsufa ta riga ta kama su ko rashin lafiya da wumammi ya same su fidiyatu da'ami mamsiki to za su yi fidiya da ci da miskini to wannan ci da miskinin shari'a ta faɗi shi ba tare da ta faɗi me za a bayar ba da haka malamai suka koma zuwa ga ijtihadi asali dai shari'a idan ta faɗa abu a dunkule bata bayyana shi ba to ana komawa zuwa ga al'ada ne a al'ada menene abin da in kayi za a ce ka ciyar da mutu? an gane ko shi yasa in ka ɗauki abinci da faffe kik ango yana kana bashi ya ci kawai daidai abin da zai koshi to wannan shine abin da ya fita daga cikin duk wanda sabani ka ɗauki dafaffen abinci wanda ci kawai zai wanda galibin abin da yake faruwa kenan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yawanci abincin su dama ba wai dafawa ake yi ba dabino ne da cikwi da sauransu wanda galibi dama abin an baka shi kawai ci za yi baka bukatan sai ka nemi abin da zaka dafa shi amma yanzu in ka ba wa mutum in zaka ba shi tsaba fa shine wasu malamai suka ce muddin nabi biyu shine abin da jumhurul ulama mafi yawan malamai suka faɗa muddin nabi guda biyu idan an ce muddin nabi guda biyu rabin sa'i sa'in nan ana kaddara shi mudu ɗaya ne da rabi irin mudun bauchi da ake awo da shi karamin mudu kenan mudu ɗaya da rabi shine sa'i guda to rabin sa rabin sa'i shine muddin nabi biyu kaga kenan sai mu ce rabin mudu da kwata an gane ko rabin mudu da kwata shine gwargwadon abin da zaka bayar a mafi yawan malamai abin da suka tafi akai kenan to shi ma wannan yana da kyau kuma bayan ka ɗauki tsaba ka bashi dan ba a cin tsaba zalla tunda shi ba akuya bane ballantana kawai je ya sa dawa a gaba ko ya sa gero ko sa shinkafa a gaba kawai ya ta ci yana bukatun ya za a ta zama abinci shi yasa suka ce minal mustahsan abu ne mai kyau ya zama na cewa ka dan hada masa da kayan miya saboda ya zama yadda zai zama abincin ya ci an gane ko duk ɗayan biyu daga cikin wannan idan kai insha Allah ta'ala yayi ko ka dauki abinci da faffe wanda zai ishi mutum guda a al'adance a al'ada abincin da yake isan mafi yawan mutane domin kasan mutane iri biyu ne akwai wanda zaka ga shi dan abincin da zai ci dan kankanin yaro dan shekara biyu ma abin nan zai cinye wani abinci to kaga wannan ya fita daga al'adar mutane akwai kuma wanda zaka ga cewa shi duri ne da shi da yawa konzuma ne shi da yawa yake ci to ba irin wannan ake lissafi a mu'tadil mutumin da yake mai madaidaicin ci al'ada in ya ci wannan abincin bai koshi to gwargwadon wannan abincin ka ɗauka ka bashi a miskini a dafaffe nan ka huta in baka yi haka ba kuma ka samu mudun nabi guda biyu shine muka ce rabin mudu da rabi irin mudun bauchi an gane ko in ka bada irin wannan to da kyau da abin kyau sai ka dan bada wani dan abu kuma da za a yi sai miya ko ka sai kayan miyan ka bashi in kai haka insha Allah ta'ala ka soke abin da ke kanka wasu ma suna ganin dama aka ce miral mustan abu ne mai kyau in ka bada shi ita tsabar ma ko shinkafa mudu da kwata da rabin mudu da kwata ko wani abincin da ake yawan ci a wurin ko garin masara ko me in ka bayar haka ma insha Allah ta'ala yayi amma dai yana da kyau ne ka dan hada masa da abin da bai sarrafa shi Allah ya samu dace waɗannan sune tambayoyin da zamu samu amsawa zamu ci gaba da karatu a cikin wannan sura mai albarka suratu hudin alaihi salam zamu tashi aya ta 36 fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئ بما كانوا يفعلون الله سبحانه وتعالى أوحي إلى نوح sai muka yi wa'ayi wa annabin Allah Nuhu alaihi salam annahu ai abinda muka yi basa wahayi da shi cewa lan yu'mina min qaumika babu wanda zai yi imani daga cikin mutanenka a gaba illa man qad amana sai wanda ya riga imani a baya ma'ana babu sauran wani mutum da zai sake yi imani a cikin sauran mutanen fala tabta'is kada kai bakin ciki bi makanu yaf'alun saboda abin da suke aikatawa na wa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da kangare wa saƙon da ka zo da shi da rashin miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala har ma da izgilanci da suke maka Allah maɗaukake ce ka yi haƙuri kar ka damu a nan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya gaya wa annabi Nuhu alayhi salam ya yanke tsammani ba za a sake samun wani da zai imani ba lan yu'mina min qaumika illa man qad shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce wato Allah subhanahu wa ta'ala ya magana wannan ya yi magana wa annabi Nuhu alaihi salam ne a wannan gaba bayan duk wanda aka sani a cikin mutanen wanda zai yi imani an riga an haife shi shi yasa ma da yawa daga cikin magabata suka ce to sai aka tsere musu da samun ciki a tsakanin ba samun ciki ba aihuwa suka sabo wani tsawon lokaci a lokacin da an riga an duk wanda yake mai imani ne an riga an haife shi to duk wanda kuma yake tsatso to ko da ya zo ba zai imani ba da haka ubangiji ta'ala ya sanar da shi cewa lan da min qaumika illa man qad amana babu wani wanda zai yi imani cikin mutanenka illa man qad amana sai wanda ya riga imani to kaga annabi nuhu alaihi salam yanzu ya ji sako daga Allah subhanahu wataala ba sauran mai imani na haka ya fudda tsammani an gane ko to bayan ya fudda tsammani kuma daga daga imaninsu bayan irin cutar da shi da suka yi da da bugu da suke masa kamar yadda aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda cewa mutanen annabi nuhu alaihi salam sukan kama shi su yi masa duka su jefar da shi shi tsammanin ma ya mutu amma daga baya sai ya tashi bai mutu ba amma shi duk a wannan lokacin yana cewa Allahumma li qaumi fa innahum la ya'lamu yana cewa ya Allah ka gafarta mutane na ba su sani bane haka yake yana Allahumma li qaumi fa innahum la ya'lamu to kaga lokacin da Allah subhanahu wataala ya bashi labarin cewa a yanzu kan fa duk wani mai imani ya riga ya imani babu sauran sabon wanda zai zo ya imani kuma to a lokacin ne annabi nuhu alaihi salam yayi wannan addu'a tasa yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin diyara innaka in tazarhum yudillu ibadak wa yalidu illa fajaran kafara yana cewa ya Allah ta'ala la tazar ala al-ardi min al-kafirin diyara kada ka bar kowane kafiri a bayan kasa ma'ana duk waɗanda ba su yi imanin nan ba karka basu innaka in tazarhum yudillu ibadaka don in ka bar su ba ibada ka batar da bayan ka za su yi Mana waɗanda za su zo daga bayan ma in waɗannan suna nan ta batar da su za su yi wala yalidu illa fajiran kafara ba za su aiko wani ba kuma illa fajiran sai fajiri wanda yake mai saban Allah subhanahu wataala kafaran ko mai yawan kafirci wannan addu'a da annabi nuhu alaihi salam yayi bayan ya fudda tsammani daga imanin su to ne Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa masa wannan addu'ar kamar yadda ubangiji ta'ala ba da labari a aya ta gaba na'am واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب Allah mai girma da ɗaukaka ya ce Wasna ilfulka bi ayyunina wa wahina, ka aikata ka ƙera alfulka jirgin ruwa bi ayyunina akan kan mu muna ganin muna kiyaye ka wa na kuma da umarnin mu zaka yi wannan aikin wala tukhatibni fil ladina zalamu Allah ta'ala ce kar kai mun magana fil ladina zalamu cikin waɗanda suka yi zaluncin nan innahum mughraqun domin su kan ababan dilmiyarwa ne a cikin ruwa wa yasna'ul fulka annabi nuhu alaihi salam shikenan sai ya ci gaba da sassakar jirgin ruwa wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi duk lokacin da wasu manya cikin mutanensa suka wuce sakhiru minhu sai su rinka masa izgilanci qala annabi nuhu alaihi salam yace da su in taskharu minna idan kun mana izgilanci ma fa inna naskharu minkum mu ma za mu muku izgilanci kama taskharuna kama yadda kuke izgilanci fa sawfa ta'lamuna yace da sannu za ku san man ya'tihi azabun yukhzihi waye ne azabar da za ta kunyata shi za ta zo wa yahillu alayhi azabun muqim kuma waye ne wanda azaba madawwamiya ya zata sauka a kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi addu'ar annabi Nuhu alayhi salam da yace ubangiji ta'ala ya halakar da duk waɗanda suke bayan kasa a lokacin cikin kafiran nan saboda in sun dawwama ma za su rinka batar da mutane su rinka halakar da mutane kuma Allah ya riga ya gaya masa cewa babu wanda zai sake imani a cikin su da haka yace ba abin da za su aifa face fajiri ko kuma kafiri duk wanda za su haifa kafiri tan tagariya wanda zai karyata Allah subhanahu wataala ya karyata abin da annabi nuhu alaihi salam ya zo da shi to da Allah madaukake karbi addu'ar annabi nuhu alaihi salam a bayan yayi addu'a ya ce fa da rabbuhu anni maghlubun fantasir kamar inda fada cikin suratul qamar ya roki ubangijin sa anni maghlubun ya Allah ta'ala ni an runjaye ni fantasir ka taimake ni to a lokacin Allah madaukaki a ya karba addu'arsa ya ce masa ya sassaka kwale-kwale alfulk wato ne jirgin ruwa aka ce da annabi nuhu alaihi salam ya zo ya yi jirgin ruwa wannan jirgin ruwan da zai yi Allah maɗaukake ce bi ayunina za ka yi jirgin ruwan nan ne bi ayunina akan idonmu kan kulawarmu muna gani muna taimakonka wato da yake annabi nuhu alaihi salam a kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce saboda shi bai san shi ba ba abin nan bane bi ba kafinta ba bai iya aikin sassaka ba kuma yanzu aka je sassaka jirgi kaga yana bukatar taimako daga Allah subhanahu wataala shi yasa wasu daga cikin malamai tafsiri ma suka nakalto daga cikin wasu wasu magabata lokacin da aka ce yayi jirgi sai ya ce yayi zan yi jirgi ya Allah ni kuma lastu najjara ni ba kafinta ba ban san yanda ake yin yanda ake yin kera jirgi ba ta ina zan kera jirgi to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce a wasna'il fulka bi a'yunina wa Ka kai wannan jirgin bi a'yunina wa wahina akan kulawar mu za ka yi wa wahayina kuma da umarninmu ne tunda Allah madaukaki ne ya maka umarni ka yi to za ka samu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za ka samu kulawar Allah madaukaki ba za ka kuskure cikin wannan aikin naka ba a da Allah madaukaki ya ce wasna'il fulka bi a'yunina a ubangiji ta'ala a cikin wannan ayar ya jingina wa kansa al'ayun wato a idanuwa a kamar yadda ubangiji ta'ala ba a nan kadai ne ya jingina wa kansa sifar ido ba a sifar ayin sifatul ayin Allah ta'ala ya jingina wa kansa a cikin alkur'ani ba wuri ɗaya ba nan dai yana daga cikin wurin da Allah maɗaukaki ya ce wasna'il fulka bi a'yunina kamar yadda ya ce a cikin suratul qamar tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kufir fa fatahna abwaaba as-sama'i bima'in وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر tajari bi ayunina jaza'an liman kana kufir anan ma ubangiji ta'ala jingina wa kansa al'ayun da jam'i kamar yadda kuma Allah madaukake ce wasbil li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina kai hakuri dan hukuncin ubangijinka ma'ana kai hakuri ka hukuncin da ubangijinka yi fa innaka bi ayunina ubangiji ta'ala nan ma jingina wa kansa al'ayun a wani wurin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina wasu kansa al'ainu da lafazin mufradi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ba da labari a cikin suratu taha da annabi annabi Musa alaihi salam alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini kaga al'ainu nan kuma mufrada ce malamai suka ce idan mun kula da wurin da aka kawo al-ifrat Allah madaukake jingina wa kansa ido guda ɗaya. suka ce za mu ga an jingina shi zuwa ga wani abu wato mudafun dai da mudafun ilaihi wasna ilfulka a tajiribi a ayunina an jingina shi zuwa ga jam'i ba shi nake nema ba wancan wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini ya jingina shi zuwa ga kansa wato mudafun ne da mudafun ilaihi suka ce to dama shi mufradi idan aka jingina shi zuwa ga wani abu aka yi idafarsa to yana zuwa da ma'anar ba abu ɗaya ba kamar yadda shi ma wannan uslubi ne na alkur'ani da yawa a cikin ayoyin alkur'ani za ga Allah madaukaki ya faɗi lafazin mufradi amma ba mufradin yake nufi ba kamar yadda yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga ni'mata mufradi ne amma ni'mar Allah ɗaya je? a ni'imomin Allah yake nufi kaga amma an faɗi mufradi an faɗi ɗaya amma ana nufin da yawa kamar yadda Allah madaukake ce uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum kaga uhilla lakum an halata muku lailatas siyami daren azumi arrafasu ila nisaikum an halatta muku za ku iya kusantan matan ku dare ɗaya ne a cikin ramadana ake halatta wa mutane a'a dukkan dare ku amma aka faɗi laila guda ɗaya amma sai aka yi idafarsa to idan an yi idafa aka ɗauki ya aka jingina shi zuwa ga wani abu yana nuna ma'anar fiye da ɗaya a wurin da kuma ya zo jam'i za mu ga cewa duk inda Allah maɗaukake jingina wa kansa sifatul aini ya jingina wa kansa ita za mu ga cewa in ta zo jam'i to asali saboda an jingina ne zuwa ga zamirul jam'i kamar nan da Allah maɗaukake ce na ilfulka bi na, kaga Allah bai ce bi a yuni ba bi na an jingina jam'in zuwa ga zamirul jam'i an gane ko haka ma wasbil li rabbi ka fa naka bi na. za mu ga cewa haka ma a bi na. za mu ga duka an jingina ne zuwa ga jam'i wato kuma wannan uslubi ne na larabci wato abin da ya fi fasaha a larabci duk lokacin da ka jingina abu zuwa ga jama'a to ko da abin guda ɗaya ne misali ko kuma ba jam'in ba ne to ka jingina shi zuwa ga jam'i ne abin da ya fi fasaha wannan uslubin shi ma za mu gan shi a cikin alkur'ani da yawa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa al’awalam ya rawa anna khalaqana lahum mimma amilat aidina an’aman fahim lahamalikun shi ba su gani ba ne anna khalaqana lahum mimma amilat aidina mu ne muka halitta musu mimma amilat aidina daga abin da hannuwanmu suka aikata aidi jam’i ne na alyadu an gane ko da yake aidi na naɗin da yake nace ta jama’a da aka sai aka kawo aidu ɗin jam’insa an gane ko duk da cewa ubangiji ta'ala ya tabbatar a cikin alkur'ani hannaye biyu yake da su wa qalat al yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa nu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa sha kaga ya tabbatar ya dani gare shi amma nan kuma sai ce mimma amilat aydina saboda an jingina zuwa ga zamirin jam'i ne shi sai aka jami abu haka ma za mu ga sau da yawa Allah subhanahu wata'ala in ya kawo zamirul jam'i to haka yake kawowa kamar yadda Allah maɗaukake ce fa qaddarna fa ni'mal qadiruna shi ba Allah shi kadai ne amma sai ce fa ni'mal qadiruna bai ce fa ni'mal qadiru ba duk da shi kadai ne an gane ko saboda an jingina zuwa gawa damirun jama'a ne dan ya ce fa qaddarna an gane ko haka nan Allah madaukake ce wal arda farashnaha fa ni'mal mahiduna bai ce fa ni'mal mahidu ba da shi ɗaya ne shin fada kasar amma sai ce fa ni'mal mahiduna to in mun kula da wannan za mu ga cewa waɗancan duka wani usulubi ne larabci sa aka yi su amma ba zahirinsu ake nufin jingina wa Allah maɗaukaki hannu ɗaya, ko kuma jingina wa Allah maɗaukaki abin nan ido ɗaya, ko jingina wa Allah maɗaukaki idanuwa da yawa ba a'a shi yasa ma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim da sauran littattafan sunna da yawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin dajjal yake cewa inna rabbakum laysa awar. yace ubangijin ku fa ba ido ɗaya yake da shi ba wa annal masihar dajjal a'warul ainul yumna amma shi dajjal idan ya zo za ku ga yana da a'warul ainul yumna yana da matsala ya idonsa na dan idonsa ɗaya ne shi an gane ko shi idonsa kwaya ɗaya ne amma zai zo ya da'awar cewa shi Allah ne manzo Allah yana ba da labari ne idan shi idan dajjal ya zo zai yi da'awar cewa shi Allah ne amma za ku ƙaryata shi ta ganin cewa ido ɗaya yake da shi an gane ko a idan mun fahimci wannan za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina wa kansa sifar ido a cikin wannan ayar kamar yadda ya saba jingina wa kansa siffofi na zatinsa a cikin alkur'ani ba wuri ɗaya ba ba wuyu ba a idan Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da wannan sifa ba zai iya jingina wa kansa ba kai kuma da Allah maɗaukaci jingina wa kansa sifa kai baka kai Allah sanin Allah ba a antum a'lamu amillah babu wanda ya kai Allah sanin kansa duk abin da ya jingina wa kansa to Allah subhanahu wa ta'ala yana da shi ne domin mu ba ta hanyar da za mu san gasu gobin Allah sai in ya gaya mana ko dai mu ji a cikin alkur'ani ko mu ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to idan ya tabbata a cikin alkur'ani Allah madaukaki ya ce yana da shi hakanan idan ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce Allah yana da sifa kaza to wajibi ne akan ka ka yarda ina ganin in koda walillahi almasalul a'la duk wanda ba shi da ido sai ka jingina masa ido to isgiranci kake masa haka ne ko ba haka bane duk wanda ka jingina masa ido ko da ma'anar gani kake magana amma in dai ka jingina masa lafazin ido to zai ce izgilanci kake masa yanzu mutum ne makaho ya gani ba shi da ido amma sai ka ce da shi ya sa wani aiki ku je gida ku yi sai a sai ka ce a'a gafarta malam wayannan mutanen su zauna dai su yi akan idanka me zai ce ka masa zai ce masa ka izgilanci ne da ka san kenan ba shi da ido ka jingina masa ido ashe ba a jingina lafazin idon sai akwai an gane ko don haka ko da ma'anar a tajribi a yunina a nan kamar yadda da yawa daga cikin magabata suka fassara cewa bi mar'aminna muna ganin ka ko bi hifzina da kiyayewar mu bi kala'ina da kulawar mu kamar da yawa an samu magabata sun fassara da wannan amma wannan baya kore sifar da Allah madaukake siffanta wa kansa domin ido da Allah subhanahu wa ta'ala jingina wa kansa da shi ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ke gani sai dai abinda aqidar ahlus sunna kullun ta take fiya kai shine Allah madaukake in ya jingina wa kansa sifa to ka yarda da wannan sifar tare da kore kamance ce da sifar da sifar bai kamar yadda ka yarda Allah madaukaki yana da siffofi da yawa wanda cikin siffofin kai ma za a iya siffanta ka da wata siffar kuma baya nuna cewa kai kama da Allah domin masu korewa siffofin Allah maɗaukaki shi ba su shine in ka ce Allah maɗaukaki yana da sifa kaza to wai ai dan adam ma yana da wannan sifar kenan ka kamanta Allah da bawa kamanta Allah da bawa kuma kafirci wannan shine ba amma sai suka manta babu wani mahaluki fa sai yana wa Allah madaukaki wata sifa wadda sunan wannan sifar yana nan akan bayi ko da ba iri ɗaya bane domin Allah madaukaki laysa ka mithlihi shay duk abin da aka ce wannan na Allah ne to ba irin na dan ba irin na halitta bane baki da shine ma'anar laysa ka mithlihi shay huwa samiul basir yanzu da ni da kai duka mun yadda cewa muna gani kuma Allah ba ku yana gani ba za ka ce Allah baya gani ba dan kai kana gani saboda kada ka manta Allah da bayi sai ka ce Allah yana gani mutane ma suna gani amma ganin Allah ba irin da bayi bane an gane ko wannan shine ka tabbatar wa Allah sifar da tabbatar wa kanta sannan ka kore kamanceceniyar sifar da sifar bayi domin laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir a cikin aya ɗaya ne fa Allah madaukake ce laysa kamithlihi shay babu wanda ya kama da shi sai ce huwa sami'u amma shi mai ji ne albasiru mai gani ne kai baka ji kana ji kai baka gani kana gani amma jin naka irin na Allah ne a ba irin sa shi yasa a cikin alkur'ani sai ya wa kansa ji sai ya wa halittarsa abin nan kuma ji ya tabbatar wa kansa gani sai ya wa bayansa su ma gani domin ka gane cewa sifar Allah madaukaki ya faɗi sunanta ne amma ba iri ɗaya ba ne Allah madaukaki ya tabbatar wa kansa ji yace qad Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir a cikin wannan ayar Allah madaukaki ya tabbatar wa kansa yana ji sa uku qad Allahu Allah ya ji qawlan lati tujadiluka fi zawjiha maganar matan nan ta zo take jayayya da kai wa tashtaki ila Allah tana kai kara zuwa wajen Allah sai Allah ce wallahu yasma'u Allah yana jin Allah wallahu yasma'u kuma muhawarar ku da kuke Allah yana ji yace inna Allah sami'un domin Allah dama mai ji ne kaga ji sau nawa sau uku ya tabbatar kansa a cikin aya daya amma a wuri sai kaji Allah madaukaki ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dar lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin naftali faja'alnahu sami'an kaga muka sanya dan adam din shi ma yana ji Allah ya ce yana ji sannan ya ce ɗan adam ma yana ji amma laisa sam'u ka sam'i jin Allah maɗaukaki ba irin jin bayi ba ne shi yasa muka duba tafsirin wannan surar suratul mujadala da Allah madaukake ce kan sami Allahu da lati ka fi zawjiha na na Aisha Allah ya kara mata yadda tana bada labari lokacin da Khawla bin Tufa'la ba ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama tana ba shi labarin abin da ya faru tsakaninta da mijinta ya mata bihari ya mai da ita kamar mahaifiyarsa yadda mahaifiyarsa take haramun haka ita ma matar ta haramta gare shi haka laraba suke yi idan sun yi haka wa mata kuma shi kenan za ta zauna a ratayayya ita ba mai mata ba ita ba mai miji ba ita ba ba haka za ta zauna ta mutu ba zai sake neman ta ba ba zai sake zama da ita a shimfiɗa ba amma kuma shi bai sake ta ba ballanta za ta yi aure haka suke yi ta kawo kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha Allah kara mata yadda ce ni ina kusa da su lokacin da ta kawo kara wajen annabi ina jin sautin da take faɗa amma bana gane maganar ta san idan mutum yana ɗan nesa da kai zaka ji sauti amma ba za ka gane niye ba yake faɗa din tace ina jin sautin amma bana gane ma'amalar abin da suke faɗa amma sai tace fa sami ahallahu min fawqi sab'i samawati amma Allah madaukaki ya jiyo ta yana saman mai bakwai kaga wannan yana nuna maka jin Allah subhanahu wataala ba irin na bai bane an gane ko yanzu dan adam da yake nesa da kai in kai magana ba zai ji ba amma Allah madaukaki ya alamu sirra wan najwa yana jin abin da ke boye yana jin abin da aka bayyana ka jin Allah subhanahu wataala ba irin jin bayi bane haka ganin sa yana gani bayinsa ma suna gani amma ba iri ɗaya bane an gane ko kamar yadda Allah madaukake ce inna Allah ni'ma ya'idukum inna Allah kana sami'an basira inna Allah ni'ma ya'idukum inna Allah kana sami'an basira Allah madaukake mai ji ne kuma mai gani ya tabbatar wa kansa sifar gani kuma kamar yadda ya tabbatar kuma wa dan adam inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basiran yana ji yana gani amma jinsa da ganinsa Allah madaukaki sun dace da kamalarsa da ɗaukakarsa da cikarsa shi ko jin dan adam sun dace da gajiyawarsa ne da kasawarsa an gane ko to haka dukkan sufofin Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa kansa irada yace wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu milan azima Allah yana ina nufin ya karɓi tubarku amma waɗanda suke bin son zuciyarsu su kuma su kuma ga abin da suke nufi da ku suna so su karkata ne kaga Allah yana nufin wani abu sai ya ce waɗancan kuma suna nufin wani abu ya tabbatar wa kansa nufi sannan ya tabbatar wa bayi suna nufi su ma haka ya tabbatar wa kansa rayuwa yana domin Allah madaukaki rayayye ne yace wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah alhayy wanda yake rayayye kaga ya tabbatar wa kansa rayuwa kuma ya tabbatar wa dan adam rayuwa yace yukhrijul hayya min almayyiti wa yukhrijul mayyita min alhayi. ka gani bayan sa ya tabbatar musu rayuwa kuma ya tabbatar wa kansa rayuwar Allah irin rayuwar dan adam ne la laysa kamithlihi shay saboda ita rayuwar Allah madaukaki cikakkiya ce wadda ta dace da isassa da mulkinsa da girmansa rayuwar ɗan adam kuma takaitacciya ce kasacciya domin tana da iyaka kuma Allah madaukaki shi baya mutuwa yasa ce wa tawakkal alal hayy alladhi la yamutu shi rayayye ne wanda baya mutuwa kai ko rayayye ne wanda zaka mutu wata kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duka in ka bi waɗannan siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗa cikin alqur'ani haka zaka ta gani ya tabbatar wa kansa ya tabbatar wa bai to shi yasa magabata suka ce su sun tafi akan cewa dukkan abin da Allah ya tabbatar wa kansa a cikin alqur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi to a tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa daga baya ne aka samu 'yan baya da suka zo suna ganin cewa gara a rinka yin tawili wa waɗannan siffofin a ba su wata ma'ana daban gudun wai in an tabbatar wa Allah sifar za a kamanta shi da bai wanda hanyar magabata kuma kullum ita ce hanya ta kware akan tabbatar da sufofin Allah subhanahu wataala kamar yadda ya tabbatar wa kansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata masa haka magabata duka suka rayu akai akai Abu Hanifa rahimahullah ya tafi kamar yanda yazo cikin littafin sa al-fiqh al-akbar haka Malik ibn Anas ya tafi kamar yanda Ibn Abdul Barr ya kawo cikin littafin sa at-tamhid haka al-Imam al-Baihaqi ya kawo cikin al-asma' wa sifat haka al-Imam Shafi'i ya tabbatar da haka a cikin littafin sa ar-risala haka na al-Imam Ahmad cikin sunna na Khallal da sunna na Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal haka in ka duba littafin ash-shari'a na al-ajurri a ga waɗannan ruwayoyi daga magabata haka in ka duba usul sharhu usul al-fiqh ahli sunna wal jama'a na lalakai haka za ka ga maganganun magabata a ciki haka za ka ga maganar abul hasan al-ash'ari wanda ake jingina masa wanda ake jingina masa ma abin nan aqidar ash'ariyya za ka ga cewa shi ma abin da ya tafi akai abin da magabata suka tafi akai wata fahimta ce da da ya haukanta daga baya kuma ya koma fahimta ta magabata da suka gabace shi da haka shi yasa a cikin maqalatul islamiyyi bayan ya kawo aqidun mutane daban ya ce aqidar mu'tazila kaza aqidar jahmiya kaza kadariya kaza bayan ya gama sai ya ce hadhihi aqidatu ahli sunna wal jamaa jumlatu aqidatu ahli sunna wal jamaa yace wannan shine dunkulallen aqidar ahli sunna wal jamaa a ciki yake cewa wa inna lahu aynaini bila kayf Allah maɗaukaki yana da idanu guda biyu bila kai amma ba a cewa ga yadda sifar idan ciki tun dai ya ce yana da su to yana da su kamar yadda ya faɗa tajribi bi a ayunina jaza'an liman kana kufir shi yasa su magabata suka ɗauki wannan sifa ɗaya daga cikin sifatun zatiyya wanda Allah maɗaukaki ya tabbatar wa kansa ba sa korewa Allah subhanahu wataala ba sa canza mata ma'ana ba sa kore ta kamar yadda jami'a da mu'tazila suka yi kullum zaman lafiyan al'umma shine su yadda da abin da Allah maɗaukaki ya faɗa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa Allah ya samu dace Allah maɗaukaki yana cewa wasna'il fulka bi a'yunina wa wahina wala tukhatibni fil ladina zalamu kada ka yi mun magana kada ka ce mun komai fil ladina zalamu cikin waɗanda suka yi zaluncin nan su waye suka yi zaluncin wasu daga cikin malamai suka ce ina nufin kafiran nan da suka yi imani da annabi nuhu alaihi salam ne alladina zalamu wasu daga cikin malamai suka ce alladina zalamu anan ana nufin cewa annabi wato matar annabi nuhu alaihi salam da kuma ɗansa da suka yi imani kamar yadda Allah ya bada labari wa daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين ما ترى النبي لوط إيماني haka nan Allah maɗaukaki ya bamu labarin ɗansa kamar yadda zamu karanta a gaba shi ma yakin imani wasu suka ce to su ake nufi da allazina zalamu ana to in an ce allazina zalamu ana nufin waɗanda suka ki yin imani cikin cikin jama'arsa to ai da matarsa da ɗansa su ma sun shiga cikin nan da haka ma'ana ta farko ta game ta biyu an gane ko innahum mughraqun Allah ta'ala yana cewa kar ma yi magana kar ma ce komai domin Allah ya alƙawarin su ya dilmiyar da su a ruwa a nan Allah madaukaki ya ce aya ta gaba wa fulka wato ana hikayatul hikayatul hal ana hakaitowa yanzu nan kamar gashi nan kana gani annabi nuhu yana sassaka koma Wayas na fulka gashi nan yana cikin sassaka wannan jirgi wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu duk lokacin da wasu manya daga cikin su suka zo wucewa suka ga yana wannan aiki sai su rinka masa izgilanci wasu daga cikin malamin tafsiri suka ce su ce matasirta na jaran wai yaushe ka koma kafinta ne ka bar maganar annabtakan ne ka koma kafinta haka suke masa izgilanci kaga wannan wani abu ne wanda wato masu karyata annabawan Allah dama haka suka saba yi da shi masu karyata Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam da ma ga suka saba izgilanci wa annabawan Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai bai tsira ba daga izgilancin masu izgilanci suka yi ta masa an gane ko shi yasa kada kai mamaki yau dan kaga wani ya zo na izgilanci wa annabi domin dama haka sunnar take haka sunnar annabawan Allah take dama za a musu izgilanci ba na maku labarin wani wani mutum ba wani dan Kano mazaunin Kaduna kwanaki wani yaro da yi cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana magana cewa yanzu an kama shi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya masa hukuncin da ya dace da shi domin duk wanda zai taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai nima al'umma ta zauna lafiya ba mun yadda Najeriya ƙasa ce da take da constitution kowa yana da yanci ya bauta wa biredi in yana so haka yake a constitution Najeriya da aka iya zuwa ka ce ba Allah haka yake a constitution Najeriya amma ka ci zarafin wani da wasu mutane suke ganin girmansa da darajarsa bal suna ganin cewa duk duniya babu wani mahaluki kamar sa domin a wajen mu babu wani wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk al'ummar duniyar yanzu da suke rayuwa an tara su ba su kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kare ba to yaya za a yi a ce al'umma za ta zauna lafiya matukar ana barin irin waɗannan mutane suna zuwa isgilanci ya zo da ya rubuta ya ce musulmai za su fara azumi za su fara azumi wa ubangijin da bai raba su da talauci ba ce kai ina ma a ce akwai Allah nan haka ya rubuta da farko ya zo ya sake dawowa shine yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama wai kamar shi hada shi da wani wani katon kafiri ce wai da shi da wancan daidai suke Ya ce gara ma wancan wai baya ta'addanci kenan manzan Allah yana bi kenan Allah ya lai ba an ce an kama shi amma kungiyoyin kare yancin dan adam sun fara zuwa suna ganganu wai sun damu da halin da yake ciki MNST suke kowa ne ne MNST sun damu wai da halin da wannan mutumin yake ciki ba su damu da halin da mutumai za su shiga ba idan an taɓa mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan shi za a damu da halin da ya shiga me yasa mu ba za a damu da halin da za mu shiga ba in an taɓa annabi irin waɗannan ƙungiyoyi sai kai ta mamaki wai dama asali kungiyoyin kan kwata-kwata babu musulmi a cikinsu ne ko kuwa akwai musulmai amma gaba ɗaya ba san inda addinin musulunci ya sa gaba ba ne. ko kuma su kawai aljihunsu ne dame su a cikin irin wannan kungiyoyi amma in ba haka ba shi yanzu an kama shi zai shiga damuwa shi nawa ne shi ɗaya ne ba amma da ya taɓa mutuncin manzon Allah mutum ne za su shiga damuwa Allah kaɗai san adadinsu domin duk musulmin da yake mai imani ya gani zai shiga cikin damuwa zai shiga cikin bacin rai bacin ran da ya fi na mutumin da aka sashi a prison amma su suna damuwa da nasa ne ba su damuwa da sauran al'ummar musulmai wannan zai nuna maka cewa a wato ba za ka damu da yawa cewa me yasa ake cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ɗabi'ar haka take annabawan Allah madaukaki ma an saba musu izgilanci kamar yadda gashi anan ma suke izgilanci wa annabi Nuhu alaihi salam wala in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun annabin Allah Nuhu alaihi salam ya ce in kun mana izgilanci ma fa inna naskaru minkum ma za mu ku izgilanci dan wasu malamai suna ganin cewa annabi Nuhu alaihi salam bai kamata a ce zai yi izgilanci ba domin ya ce in kun mana izgilanci mu ba mu muku izgilanci bai kamata a ce manzon annabi na Allah kuma a ce ce bai izgilanci ba a shi izgilanci idan yi maka yi maka aka yi idan ka tashi karama ai baka yi laifi ba famani ta da alaikum fa ta du alaihi mithl ma ta da alaikum dan mutun yayi maka izgilanci kai waje kai ma izgilanci ai albadi wa azlamu malami atadil mazlum matukar wanda ya fara yi shine mai zalunci matukar kai da ka zo rama maka wuce iyaka ba to asalin na farkon shine azalimi dan haka wanda ya maka izgilanci in ka zo ka rama izgilancin ka ai kai laifin komai ba menene izgilancin da suke wa annabi nuhu alaihi salam wasu daga cikin malamai suka ce kamar yadda na faɗa a farko dazu cewa suna cewa mata sirta jara wai yaushe ka zama kafinta ne ka bar annabtakan ne da wa'azin ka koma kafinta wasu suka ce izgilancin da suke masa shine su ba su san jirgi ba ba su san jirgin ruwa ba saboda ba ruwa a wajensu da haka suna ganin cewa me yake yi ba su san ma me yake yi ba da haka suna masa izgilanci mutum ne ya na ta fama yana tayin wani aiki ba a gane me yake yi ba sai ake masa izgilanci wasu daga cikin malamai suna cewa a'a sun san jirgin ruwa amma matsalar da yake wurin da suke rayuwa ba ruwa da haka suke masa izgilanci sai mai zaka da jirgin ruwa wurin da ba ruwa mai zaka da shi Wasu san ruwan Allah madaukake ne kawo shi ba ala in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru Allah ta'ala a ƙarshe ya ce a yana ba da labari fa sawfa ce a zaɓin azabun zihi wa illu Aliyu azabun muqim in kuna ganin cewa a wane ne zai wulaƙanta ni da ku ku jira azabar Allah madaukaki za ta zo ta kunyata wanda ya karyata Allah madaukaki kuma azabar ma madawwamiya Allah ka tsare mu da azaba na حتى إذا جاء أمرنا وفاغت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل الله تعالى يشي حتى إذا جاء أمرنا هل لو كتن دع الأمر أم يزو أمر يزو نا واتو مكر أمرني ورواي يزو يمام يسو وفارت النور bayan ƙasa ya ƙulƙular da ruwa ƙul nahmil fiha sai muka ce wa annabi nuhu alaihi ɗauki a cikin wannan jirgin ruwan min kullin daga kowane dangi da ɓangarori zaujaini dangi guda biyu isnaini ka ɗauki guda biyu ma'ana kowane jinsin abu ka ɗauki ƙwaya biyu wa ahlaka haka nan ka ɗauki iyalanka illa man sabaqa alaihi alqawlu sai dai wanda maganar Allah ta riga ta rigaya a kansa shi ba zai yi imani ba wa man amana sannan ka ɗauki duk wanda ya imani wa ma amana ma'ahu illa qalil ba kowa ne ya yi imani da shi ba illa qalil sai ɗan kaɗan ne daga cikin mutane suka yi imani da annabi nuhu alaihi salam ubangiji ta'ala anan yana ba da labarin yadda abin ya faru an ce annabi nuhu alaihi salam ya sassaka jirgi ya kuma sassaka yanzu Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa annabi Nuhu alaihi salam lokacin da wato wannan alkawarin nasa zai yi yazo alkawarin da yi na cewa zai halakar da su to lokacin yazo da umarnin Allah madaukake zo shine wa fara tandu. bayan kasa ya cika da ruwa at-tanur malamai sun bashi ma'ana da yawa daga cikin malamai akwai wanda suka ce at-tanur wajhul ardi shine bayan ƙasa shi yasa na fassara shi da hatta idza wafarat tanuru bayan kasa ya bulbular da ruwa ko bubbugo da ruwa ma'ana ko ina ruwa yana bubbugowa haka abdullahi dan abbas ya fassara haka nan ikrima maula ibn abbas ya fassara haka al-imam zuhri ya fassara haka ibn uyayna ya fassara farat tanuru ay wajhi al-ard at tanuru wajhi al-ard haka kuma larabawa suke fada sukan ce at-tanur suna nufin wajhu al-ard a wasu daga cikin malamai sun ce tannur a a asalin tannur ana fadawa wato kaskon masa abinda ake toya masa da shi shine at-tannur tannurul khubz wasu ma har suna cewa asalin wani wato kasko wani kaskon masa ne nana na hawa'u matar annabi adamu alaihi salam tun nata ne yana ajiye sai Allah madaukaki ya ce wa annabi nuhu alaihi salam wato wancan shi wannan abin abin shi abin abin yin matar yana zuwa hannun wannan ya zo hannun wannan ya zo har ya zo hannun annabi nuhu alaihi salam to yana hannunsa a lokacin sai Allah madaukake ce to alamar cewa lokacin halakar da su din nan yayi shine zai ga wannan kaskon masan yana tsatsago da ruwa an gane ko a wasu daga cikin malamai suka ce at-tanuru mawdi'u istima'il ma fi safina shine wato wurin da ruwa yake taruwa a cikin kwale-kwale a cikin jirgin ruwa akwai wurin da ruwa yake taruwa sai a zubar da shi to wurin da ruwan na yake taruwa suka ce shine tannur duk lokacin da kaga wannan tannur din wurin da ruwa yake zama a kwale-kwale ya fara fito da ruwa to lokacin harkar da su yayi wasu suka ce at-tannur tulu'ul fajr wa nuru wa nuru sabah suka ce fitowar alfijir da hasken wayewar gari a shine ake ce masa at-tannur wasu suka ce at wani masallaci ne a kufa ne ake cin shi wasu suka ce at a alil ardi shi ne dukan wurin da yake da tudu a bayan kasa wasu suka ce at a ainun bil jazira wani idan ruwa ne a jazira da yake bubbugowa to idan muka duba maganganun nan zamu ga cewa magana farko da aka ruwaito da Abdullahi dan Abbas da Ikrima da Zuhri da Ibn Uyayna ta game dukkan maganganun domin an ce wajhul ardi shine dukkan bayan kasa in ka ce kasko shi ma a bayan kasa yake in ka ce wurin da ruwa yake taruwa a cikin a cikin abin nan a cikin kwale-kwale shi ma bayan kasa ne in ka ce fitowar alfiji shi ma a bayan kasa yake fitowa in ka ce masallaci shi ma a bayan kasa ne in ka ce wurin da yake da tudu shi ma bayan kasa ne in ka ce wani idon ruwa ne a jazira shi ma dai duk bayan kasa ne da haka maganar Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu da sauran malamai ta haɗe wannan maganar duka gaba daya da haka fassara at tanur da cewa wajhul ardi shine abin da zai fito da ma'anar a wannan lokacin da wato Allah subhanahu ta'ala ya umarni wannan ruwa ya bubbugo a ko'ina ya dinga bubbugowa wasu daga cikin malamai suna ambaton a wannan lokaci aka yi shi wasu na cewa watan rajab ne wasu na cewa a watan almuharram wasu suna cewa a cikin almuharram din ma a ranar ashura ne musamman rafida bakiya sahabban annabi sallallahu alaihi sallama suna da wani al'ada na dukkan wani abu wata hadisa da ta faru a duniya sai sun yi kokari sun rabin da suke ranar ashura ya faru saboda girmama ranar ashura ranar da aka kashe husaini jikan mandan Allah sallallahu alaihi wasallama to yana daga cikin abin da suke kurutawa su ce a ranar da aka halakar da mutanen annabi nuhu alaihi salam ranar ashura ce kamar yadda ranar aka halakar da fir'auna ranar ashura ce ranar da aka yi kaza ma a ta kirkuwa abubuwan da suke ta faruwa a annabawa sai sai duk ranar ashura ne faru wai kuma duk albishir ne da cewa ranar ashura wata babbar rana ce da wani abu zai faru mai girma kenan duk waɗannan abubuwan ɗin wato da halakar da mutane da aka yi ranar ashura da kashe bilmiyar da fir'auna da aka yi ranar ashura da wasu abubuwa da suka ta faruwa wa annaba da suke cewa ranar ashura ne duk ishara ce zuwa ga wani abu mai girma shine kashe husaini kenan kashe sayyidina husaini radiyallahu ta'ala hudu ya fi waɗancan duka domin su duk ishara ne zuwa gare shi wannan guluwi ne da wuce iyaka cikin haƙƙin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi akan al'umma shine girmama iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba tare da wuce iyaka akan su ba Allah madaukaki ya hana wuce iyaka ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq kada ku wuce iyaka a cikin addinin ku haka kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa iyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fi din yace ina muku ka shaidi kada ku rinka wuce iyaka saboda abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku shine wuce iyaka a cikin addini an gane ko Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya ce wa annabi nuhu alaihi salam ihmil fiha min kulli zawjayn ithnayn a riwayan hafs an asim shi kadai ne a cikin makaranta ke karantawa qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn ai tanwini a kullin din shi kadai ne hafsu yake karantawa amma sauran makaranta gaba daya makaranta guda tara da kuma marwaici daya daga asim dukkansu sun haɗu akan cewa kunna hamil fiha min kulli zawjayn ithnayn sai da mudafun ne da mudafun ilayhi amma duk ma'ana tana kuma zuwa ga abu daya wato Allah subhanahu ta'ala ya umarci annabi Nuhu alaihi salam dukkan wani jinsin abin da ke rayuwa a bayan ƙasa a lokacin annabi Nuhu ya dauki jinsi biyu dauki jinsin namiji da jinsin mace an gane ko ya dauka ya sanya su a cikin wannan kogi su tafi da shi malamai suna kawo maganganu da yawa akan a wannan matsala amma galibi zaka ga cewa abubuwa ne da isra'iliya ne wanda ba su da wani mustadad da shari'a ko ba su da wani fa'ida da yawa da za su baka a cikin addinin ka ballanta naka damu da su za su yi ta magana akan cewa wata dabba ce aka fara sawa wata dabba ce karshe shin yaya aka yi da maciji da zai shiga ya aka yi da kunama ya aka yi da dabba kaza ya aka yi da shaidan ya za su tukawa irin waɗannan abubuwan amma galibinsu su zaka samu abubuwa ne wanda suke isra'iliya la da ilma ba wani ilimi da za su baka a kai kuma ba su da wata madogara shi sa ɗauko su baya daga cikin abin da zai amfani al'umma Allah ta'ala dai ya ba da labarin cewa an umarci annabi nuhu alaihi salam ya ɗauko dangi guda biyu na kowace dabba kowane abin da ke ba rayuwa bayan ƙasa ɗauko mace da namiji a sai ubangiji ta'ala ya ce sannan ya hada da iyalansa min kulli min kulli zawjayn thani wa ahlaka sai ce illa man sabaqa alaihi alqawlu sai dai wanda magana ta riga ta gabata akan su waye ne wanda Allah madaukaki ya riga ya rubuta cewa ba za su imani ba wato kenan a matar annabi nuhu alaihi salam da kuma ɗansa da suka yi imani wa man amana wannan wawun din na atafi yana komawa zuwa ga qul nahmil fiha ne ba yana komawa zuwa ga illa man sabaqa alaihi alqawlu ba domin in kai haka zai zama na cewa man amana masu ma su shiga man sabaka alaihi su ba za a tsayar da su ba amma in kace yana komawa zuwa ga qul nahmil fiha min kulle zawjayn ithnayn wa wa man amana da iyalanka da kuma duk wanda suka imani sai Allah madaukake ce alhali ba da yawa bane suka yi imani da kai yan kaɗan ne malamai sun yi sabani akan adadin mutanen da suka yi imani da annabi nuhu alayhi salam abin da ya shahara daga abdullahi dan abbas shine mutum 80 ne kwata kwata suka yi imani da annabi nuhu bayan shekarun nan 990 da yana wa'azi amma duka waɗanda suka yi imani da shi 80 ne malamai sun kawo wasu manganu ba wannan ba amma sanin adadin su ko rashin sanin adadin ba zai cutar da kai da komai ba shi yasa babu bukatan mai da hankali akan tantancewa wace ce magana ta sahihiya wadda ba sahihiya ba Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya tsare mana imanin mu ubangiji ta'ala ya tsare mu daga izgilanci ga dukkan masu addini ubangiji ta'ala ya ramu akan imani ya kashe mu akan imani ya tashe mu cikin masu imani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh